tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam. na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin tarihin Sayyidina Umar ɗan Khattab Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. A inda in ba manta ba, Malin ya bayyana mana cikakken suna da nasaba na Sayyidina Umar da kuma shahararren laƙabin nan da ya yi fice da shi muka ji cewa ashe ma laƙabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya laƙanta ya laƙaba mashi to bayan nan Bala ya bayyana mana lokacin da aka haifi sayyidina Umar da kuma yanda ya taso to a yau mala ya ce zikiru islamihi radiyallahu anhu a nan za a bayyana mana musuluntan umar domin a baya an faɗi maka cewa umar ya taso lokacin yana matashi ba abin da ya ta sama gaba sai al'adansu ta gargajiya da aka gine shi a kanta kuma ya zama mai matukan kishi a kanta kuma mahaifin shi ba abin da ya sani daga gunki sai kishin ƙasa shi ne abin da ya shafi al'adansu na larabawa to ya fi kowa fice a kan wannan kuma shi umar ya taso ne mutum ne shi mai sanya ya na kan shi kuma in ya samu to ba abin da yake sai shaye-shaye ya shagiya abin shi ya kat tare da wannan mala ya bayyana mana shi umar mutum ne mai gaskiya wallahi duk abin da za ka yi duk abin da zai fito bakinka ya zama gaskiya ne kuma gaskiyan ka rika lissafa ta ba komi ka ji ba komi ka sani ba komi kake son faɗi ka kama faɗin shi yadda ka ga dama ba ka fabil mar'i ithman an yi haddisa bi kulle ma sami'a ya isa mutum ya tara zunubin da ko da bai da wani zunubi sai wannan to wannan zunubin kadai ya isa ya kai shi wuta shine an yi haddisa bi kulle ma sami'a Shi ne ce duk abin da kunnin shi ya jiwo mai ko abin da zuciyar shi ta so mai sai ya magana a kai duk wanda yake da wannan ɗabi'ar sai ka same shi da ɗan karen ƙarya to umar baya ƙarya sannan yana da amana idan ka ce amana ba sai an baka kuɗi kaɗai ba yana daga cikin husnul ahad shine rashin manta alkhairi husnul ahad min al-iman mun gano wannan da kyau ku to amana kuma ‘yar uwar imani ne la imana limalla amana tala sannan walwafa da kiyaye alkawari da kiyaye mutuncin masu mutunci wal ikhlas sannan umar mutum ne mai ikhlasi ma'anar ikhlasi cin da shi ya rayu a zamani ne na jahiliya shine umar ba dulwaje haini ba ne yana zuwa maka da fuska ɗaya ne kawai ina fatan mun gano wannan da kyau in a a in a a a umar ba mayaudari ba ne ba maha'inci ba ne to ya ce zai bayyana mana musulintan umar mana ya ce arafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama umar annabi ya san umar fi audiyati makka a kwazazzaban makani saboda mutum ne mai neman na kan shi mutum ne makiyayi duk inda ake tsaron za a samu ruwa ko ake tsaron za a samu ciyayi to umar zai je wannan wajen to kuma shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasancewan shi makiyayi ɗan kasuwa to wannan wajen zuwan shi ne to ya san umar a irin waɗannan wajeje wa durubiha da kuma dukkanin kan duwatsu da kuma saƙonni da lungunan da ke sassaƙala a cikin duwar watsin makka to manzan Allah yana ganin umar wata manna an yi sharri hasadarahu lil islam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ya gurin ina da ma Allah maɗaukin sarki ya ƙayata musulunci a cikin zuciyan wannan bawan Allah a waye gari irin wannan karsashi da irin wannan ƙwazo da wannan himma na Umar a ce Allah maɗaukin sarki ya azarta shi da ya musulunta wa talaba zalika min rabbihi bi ƙaulihi, to sai manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallama ya fara himman neman wannan biyan bukata a wajen ubangijin shi inda yake cewa Allahumma ayyidil islama bi ahadil umaraini ya Allah ka ƙarfafi addininka na musulunci da ɗayan waɗannan umarawa guda biyu wannan hadisi al'imamu turmidi ya ruwaito shi al'imamu ahmad ya fitar da shi da ibn sa'ad da bai kuma hadisi ne kyakkyawa وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم haka annabi ya ce Allahumma izzal islam bi a habbi hadainar rajulaini ilaik Allah madaukin sarki ka bunƙasa ka buwa yadda ka ɗaukaka ka bunƙasa al'amarin wannan addini da ɗayan mutum biyu wanda suka fi soyuwa a wajenka bi Umar ibn al ko dai Umar ɗan Khattab, au bi abi jahal ibn Hisham ko kuma Abu Jahal ɗan Hisham. Ina ga da kyau. Duk wanda Allah maɗaukin sarki ka zaɓa daga cikin mutum biyun nan cewa shi mafi soyuwa ne a wajenka, to ya Allah ka ɗaukaka addininka da shi. Wannan hadithi al'imamu Tirmidhi ya fitar da shi, sannan imamu tabarani ya fitar da shi a cikin ma'ujam nashi Allah madaukin sarki masu sakayya da alkhairi wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi yake cewa Allahumma a'izzal islama bi Umar ibn al-Khattab khassa a wani addu'an sai annabi ya addu'a cewa ya Allah ka ɗaukaka wannan addini ta hanyar shigo da Umar ɗan Khattabi a cikin shi, ita wannan addu'a annabi ya keɓance Umar ne da ita shi kaɗai. Wannan hadisi Ibn Maja ya fitar da shi da al'imamu hakim kuma hadisi ne ingantacci. Malam ya ce, walakin kaifa aslama Umar bin al-Khattab, sai dai abin tambaya a nan. ya aka yi sayyidina Umar ɗan Khattab ya musulunta. Wa ma hiya dawafi allati ja'aladhu yataqarrabu min al-islam wasu abubuwa ne suka tunkuɗo Umar har ya ji yana sanya masu musulunci har ya musulunta har ma abin ya kai shi zuwa ga musuluntar. Ya ƙola Umar radiyallahu anhu umar da kan shi allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce kuntun lil islami muba'idan ya ce ya kasance shi mutum ne wanda ya kasance dangane da musulunci to yana nesa-nesa da shi wa kuntu sahibu hamrin ya ce domin shi mutum ne mashayin giya fil jahiliya a lokacin jahiliya uhibbuha yace yana son giya matuka wa ashrabuha kuma yana shanta ba na wasa ba wa kana lana majlisun yashtinu fihi rijalun min quraish yace suna da majalisi irin wannan temple da samari suke zama su zauna suna hira ana shaye-shaye domin sanda yake ba da wannan labari ko musulunci ba fara ba jama'a mun gano wannan da kyau ko a lokacin a jahiliya ne shan giyan ba laifi ba ne kowa ma na sha fakharajat uridu jilasa'i ula'ika umar ya ce ran nan fakharajtu sai na fito uridu jilasa'i ula'ik ina son in je in tarar da abokan zama ɗin nan falam ajid minhum ahadan ya ce kaga ko da na fita ko mutum ɗaya daga cikinsu ban tara su ba. Faƙultu sai na ce, Lau an da ne ji'itu fulanan, ya ce, To dai, da a ce zan je in samu wanan mashaye da ake samun shan abin sha a wajen shi, da ya fi cin da babu abokan hira, to bari a je a samu ɗan abin taɓawa a je a ɗan kwankwaɗe ta. Wa kharajtu falam ajiduhu ya ce na fita na je neman shi ma wannan sai ban same shi ba ƙultu umar ya ce sai na ce lau ji itul ka'aba to dai da ka'aba na je da fatsubtu biha saba'an ya ce kawai ma yi tsawafi bakwai au saba'ina ko cin da mu masu ƙarfi ne to in yi saba'in kawai dama ma ya fi cin da ba wajen hira kuma babu abokin sha to me zai hana ba za a je a yi addini ba faji'itul masjida umar ya ce sai na taho masallacin ka'aba uridu an atufa bil ka'aba ya ce ina nufin yin tawafi ga ka'aba fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙa'imun ya salli ci ina zuwa sai na tarar da annabi tsaye yana sallah wa kana idza salla istaqbala sham ya kasance duk sanda zai salla to a lokacin sham baitul maqdis yake fuskanta waje alal ka'aba ta bainahu wa baina sham sai ka'aba ta zama tsakanin inda yake tsaye da inda ka'aba take ma'ana ka'aba na nan shi sai ya tsaya anan yana fuskantar nan da ka'aban na nan ba ita yake fuskanta ba wattakhadha makanan bainar rukunaini sai ya nemi waje tsakanin wannan angul ɗin na ka'aba da wannan shine rukunaini kwanan ka'aba ar-rukunul aswad wannan shine rukunul aswad wa rukunul yamani wannan kuma rukunul yaman to sai ga ka'aba anan shi kuma sai ya tsaya anan yana fuskantar. baitul maqdisi fa qultu hina ra'aytuhu Umar ya ce a raina sai na ce yayin da na hango annabi wallahi law anni istama'tu lam muhammadin al-laila yace kai koma dai in je in dan labe ne in ɗan sauraro muhammadu a wannan daren hatta asma'u ma kolo, har ma in ji me yake cewa wai tintinin da suke adawa da shi ma fa ba su taba sauraron wai mai ma yake faɗi ba kawai ƙiyayyen ne suka sa ma zuciyarsu haka duk wani wanda yake ƙin mai da'awa a yau ka je ka tambaye shi ya taba sauraron shi in e ya taba sauraron shi to me ya haifar da adawan yanzu sai ka ga duniya ce wannan ke nuna dama addinin da aka yi a baya ba don Allah ake yin shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ita duniya ba ta canza al'amarin addini dama asalin shin an haɗu ne dama don a ci duniya a nemi duniya duniya ita ce manufan ita ce gaya ita ce mabda'in in ita ce to gayan zai zama ita ce amma in dama mabda'in lahira ne to gayan zai zama lahira in kaga gaya ya koma duniya dama mabda'in shi ma duniya ne bayan da za a yi mabda'i ya zama wani abu ga ya zama wani abu to shi ne ce gaskiya ya kamata yau ya ɗan labe dai ya dan ji to shi kenan wa kama bi nafsi ya ce sai abin ya su a cikin raina an ni lauda nautu asma'u minhu ya ce in na matsa gani shi, zan saurare shi la'aru. annahu ya ce lallai zan tsorata shi mun gano wannan da kyau ku domin dama mu ne ke cutar da shi to kuma yanzu yana sallah ya gana lallabo a bayan shi to zai tunani akwai wani abu faji'tu min qibal al-hijabi yace sai na biyo ta ɓangaren shamakin da ke jikin Ka'aba khallat tahta thiyabiha ce sai ya shigo ta cikin wannan mayafin da ake lullube Ka'aba sai ya makale a jikin wannan mayafin da ke jikin ka'aba ma baini wa bainahu illa thiyabul ka'aba yace ba abin da ke tsakani na da shi sai wannan rigan da aka lullube ka'aba ma'ana ya shigo har gashi dab da manzon Allah falamma sami'tul qur'ana Umar yace yayin da naji alqur'ani raqqa lahu qalbi sai zuciya na ta raurawa zuciya na ta karaya sai zuciya na ta laushi fabakaitu ya ce sai na fashe da kuka wadda halanil islam ya ce sai musulunci ya shiga cikin raina abin da kai ce a yau sai ga musulmi ya san ayan da allah maɗaukin sarki ya hana kaza sai kuma ya ci gaba da yin wannan kaza ɗin nan da yake yi wannan shi ke sabbaba mai tsinuwar Allah saboda Allah maɗaukin sarki ya hana wannan shi ya sa ake cewa da yawa daga cikin masu karatun alkur'ani amma kur'ani na tsine mashi ma'anan wannan shi ne Allah ya hana kaza ka san wannan abin Allah ya hana sai kuma ka rika kuma gashi kana karanta alkur'ani ne Allah ya ce afala ta'qiluna to duk sanda ka karanta ayan da Allah ya hana ƙarya kana ƙarya sai ayan ta ce Allah ya tsine ma albarka duk sanda ka karanta hadisin da ya hana yaudara sai kuma kai mayaudari ne sai hadisin ya ce Allah ya tsine ma albarka mun gano wannan da kyau ko duk wani abin da ka san an hana kake yi to sanda ka dara kan wannan abin sai ya kalle ka ya la'ance ka shine sai ga abubuwan ka na ta susu cewa maimakon ka gane matsalan bima kasabat aidin nasi ne kai ne ka jawo ma kanka sai kuma kana tunanin ba don wane ba to da kaza alaman tsinuwan ta kai gejin da zuciyan yanzu ta zama ana kontrolin nata ne daga majalisan fir'auna daga majalisin shedan sai a waye gari gaba ɗaya ma maimakon kame da al'amari zuwa ga Allah sai koma zargin wani da wani ba don su ba da ba kaza ba su ne suka yi maka kaza sai imanin ka ya rushe gaba ɗaya Allah ya kiyaye wannan karatu mala ya ce karanta sira ta ibn hisham jiz'in farko shafi na 368 wannan a lokacin kafiri ne amma da ya ji alkur'ani farraka kalbuhu sai zuciyan sai ta laushi da zuciyan ta yi kaushi banda kin alkur'anin ba abin da ke cikinta mala ya ce warawa annahu za ta duhan an ruwaito cewa wata rana ne da hantsi kharaja umar radiyallahu anhu mutakallidan saifahu umar ya fito rataye da takobin shi walaqiyahu rajulun min bani zuhura sai wani mutum daga cikin ƙabilan bani zuhura sai ya haɗu da umar Fakala sai ya ce da shi aina ta'amid ya umar ina kuma aka nufa yau ya kai Umar? Faƙala sai Umar ya ce, Oredo an akatula Muhammadan, ya ce, So nike yau zan kashe Muhammadu a huta kawai, shi Muhammadu ne ya ƙi jini kawai. Ƙala sai ce, Wa kaifa ta'amunu min bani Hashim, in ka je ka kashe shi, ya za ka kwaci kanka ka samu aminci dangane da dangin shi, banu Hashim, wa bani Zuhura. da kuma danginmu bani zuhura wa kada katalta muhammadan alhali ka kashe muhammadu kana ganin in ka je ke ɗanyen aiki a kan shi mu za mu baka ne eh ko dan yana ji muna suka ba mu su an gaya muku ba mu san shi ne ƙala sai umar ya ce ma'araka illa kada saba'ata ya ce iye to ina ganin ba komi ne na ga ganin take-taken ka ba kai ma ka canza addini ka koma addini. shi ƙala sai shi mutumin ya ce masu yadda umar afala adulluka alal ajab to shin bana baka labarin abin mamaki ba inna khanataka inna khanataka lal inna inna hatanaka surukuwa eh, surukinka sarki shine mala yake cewa alhatnu Zojil, binti awil Ohut idan mutum ya aure ekka ko ya aure ƙanwanga koyanka sai ka ce mashi alhatnu kun gano wannan da kyau ku sunan siriki kenan a da hausa kawai duk kowa ma dai siriki ne watsa mashi ka wuce wa uktuka da ‘yar uwarka kada sabawa su ma sun bar addinin, ai kharaja min dinihima ila dinin akhar sun shiga wani addini na daban. Wannan ya sa lokacin da aka tura Khalid ya je kai hari ma wasu mutane suna ganin Khalid sai suka tsora da sai suka ce saba'ana mun canza addinin, ma'ana mun bar addinin da yanzu mun shiga sabon so su ba san kalmar shahada za su faɗi ba wannan ya wadace su kenan kawai dole a karɓi tubansu to kenan shi kuma ya ce a sabatu ma'ana kuma bar addinin ku sai fassara abin da zuciyan shi shi yasa zuciyanka ba ita ce ma'auni ba qur'ani da hadisi ne ma'auni da ya je kashe su da ya zo ya ma annabi annabi ya ce ban sa ka ba ya ce ya Allah gashi nan ban aike shi ba Allah ya kiyaye wa taraka dinaka sun bar addininka Ba ka je kashe muhammadu ga rikici a cikin gidanku ba ka yi homework ɗinka ba me kai ka zuwa waje kuma fama sha umar fa'ata huma sai umar ya tafi ya je gidan wannan ‘yar uwana shi wa inda huma hababun, a gidan lokacin akwai hababu ibn al'arat khababu za mu zo tarihin shi jama'a ba ƙaramin wahala ya ci a harkan addini ba hababu ya kasance cikin azaban da ake mashi shine akan haɗa wuta sai ya zama garwashi za a kama shi a bankare shi a ɗaure shi a jikin turki turki hudu a bankar hannayen shi da ƙafafun shi gaba ɗaya sai an taɓe shi garwashin na ƙasa sai a kwanto da igiyan ƙasa kawai ya kwanta gaba ɗayan shi a jikin wutan ya ce man da ke jikin shi ne shi yake tsatsuwa ya kashe garwashin ba abin da ka yi ma addini ba abin da aka yi maka saboda addini yanzu abin da ake maka zagin ka kawai ake yi gulman ka kawai ake yi bai kai ba wanda zai iya maka wannan ko za a yi maka ɓoye za a yi shi ko hababu ibn al-arat jama'a filin Allah ake mashi ba wanda zai ce ba a kyauta ba ba wanda zai ba da baki ya ce a bari waɗannan su ne ahalullahi wa safuwatul mala na dama ga Allah kenan wa kana habbab yadhhabu ilaihima shi habab yana yawan zuwa gidansu ya qara'ihim alqur'ana yana koya masu karatun alqur'ani falamma sami'a bi hassi umar yayin da suka ji motsin umar tawara fil baiti sai kowa ya nemi wajen fakewa a cikin gidan kowa ya nemi wajen da ya samu wani lungu da zai iya makalewa ya shige ya ɓoye fadakala umar sai umar ya shigo faƙala sai ce ma hazihi hainama wannan nuku-nuku da na ji ana yi da ‘yan gurnani haka a ina yake sautin hafi wa kanu ya ƙara'una taha sun kasance suna karanta sota taha ne ƙala lahu sai suka ce mashi ma sami ita shay'an kai umar ba abin da ka ji ba dai gidan da ne kake jin nukunukun karatu ba ƙala bala wallahi ya ce wallahi na ji laƙada ukhbirtu annakuma tabi'ata ma muhammadin an ban labari cewa kuɗin nan kun bi Muhammadu kuma kuna tare da shi ko ala dinihi kuna nan tare da addinin shi ai labari ya zo mana eh, kuma nan na hannun daman shi ne qala lahu sa'id ibn zaid sai sa'id dan zaid zauji ukhtahu mijin ‘yar uwan Umar ɗin sai ce, Ya Umar, ya kai Umar, in kanal haƙƙo fi gere dinik, yanzu ba za a bi gaskiya ba ko da gaskiyan ya zo cikin addinin da ba naku ba ne yana faɗin wannan bai bar shi ya ƙarasa ba fawasa ba alaihi umar sai umar ya sufa kawai ya durmushe shi fawasa ahu huwata an shadidan ya tattaka shi tako mai tsananin gaske cumumiya shi ya casa shi faƙamar alaihi uktahu sayar uwar shi ta taso ƙanwan umar kenan sunanta fatima bintul Khattab, Fatima ‘yar Khattab, ƙanwan Umar ne, ta taso lita kuffuhu an zaujiha don ta kare mijinta ta tunkuɗe shi daga mijinta. Fadon rabaha sai Umar ya sa hannu ya mangare ta, fashajjaha sai ya fasa mata kai. Falamma fa'ala zalika qalat lahu uktahu, yayin da ya mata wancan rauni sai ta fusata sai ta ce da shi. mun gano wannan da kyau ku da kuma irin yadda ta gayyama hatanahu wannan sarki nashi rauni kacakaca ta ce na'am e ɗin kada aslama aslamna kad aslamna mun musulunta ɗin wa amanna billahi wa rasulihi mun yi imani da Allah da manzon shi ɗin tura ta kai bango kenan ko fasna ma badalaka duk abin da za ka yi ka an musulunta ɗin sai me falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi min dami yayin da Umar ya ga irin jinin da ya kwararar ma ‘yar uwarshi, nadima alama kana sana'a, sai nadama na abin da ya kasance ya aikata. Wa ƙala li uktihi sai ce ma wannan ‘yar uwa tashi, a'tini hazihi sahifa, ban wannan allamin da kuke karanta wannan takaddan fata da kuke karanta abin karatunku, allati sami'tukum taqra'una anifan wanda ɗazu shigowa na naji kuna karantawa wa kana umar katiban umar gwani ne ya iya yaƙi da jahilci ya iya karatu da rubutu ai arifin bilkitaba ya iya rubutu Fakalar uktahu sai ‘yar uwanshi ta ce in naka najasun, ai kai najasa ne, wa innahu la yamassuhu illa almutahharuna ai ba waɗanda ke taɓa wannan alqur'ani sai wanda aka tsarkake faqum faghtasil je kai wanka aw tawadda ko kai alwala faqama fatawadda sai miƙe alwala thumma akhadha kitaba sannan ya ɗauki wannan littafi faqra taha ya karanta sota taha hatta intaha ila har sai da ya kai inda Allah ce innani ana Allahu la ilaha illa ana lalle ni ne abun bauta Allah babu wani abun bauta a bisa cancanta sai ni fa abudi ne saura ku bauta min wa aqimis salata li dhikri ku tsaye da sallah saboda tunani qala umar sai umar ya ce dulluni ala muhammad ku nuna min muhammad falamma sami'a hababu ƙaula umar yayin da habbabu ya ji maganar umar kharaja sai ya fito mun gano wannan da kyau ko yana can makale wannan na cin duka wancan na shan naushi shi kuma yana nan a makale saboda in ya fito nashi zai fi zafi saboda dama shi ke kawo abun ina fatan mun gano wannan da kyau faƙala sai ya ce abshir ya umar umar ina ma bishara wallahi إني la أن an الله قد حصك hassaka bi ina fatan ya zama Allah maɗaukin sarki ya keɓance ka da addu'an annabin shi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in ne ita sami'tuhu saboda ni na ji shi mun gano wannan da kyau ko Sami hu amsin ji shi ajiya wa huwa ƙono a lokacin yana cewa Allahumma izzal islam bi Umar ibn al-Khattabi aw bi Amr ibn Hisham Allah ka buwa yadda addinin nan ko dai da Umar dan Khattab ko kuma da Umar dan Hisham wannan hadisi al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a al Kabir al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin As-Sunan hadisi ne tabbatacce Allah madaukin sarki ya sa mu dace qalahu inda zalika umar to san da ya faɗi wancan magana sai umar ya ce a ya ce faddallani ya habab ala muhammad ka nuna man inda yake ya kai habab domin ina son zantawa da shi mun gano wannan da kyau ku hatta atihi fa aslimu sai in je da kaina in musulunta ni da kaina ina son in je in ga inda Muhammad yake ina fatan mun gano wannan da kyau malam sai yake cewa fa qala habab sai habab ya ce huwa fi baiti inda safa ai annabi yana nan a wani gida a daidai safa mun fahimci wannan da kyau ko fantalaka umar hatta a sai umar ya tafi shi da kanshi har sai da ya zo wannan gida da a gaya mai nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mun gano wannan da kyau ko jama'a wa ala babiha hamza hamza ne ke kofan gidan wa talha da talha wa unasun mina sahaba da wasu mutane daga cikin sahabbai faƙala hamza sai hamza da ya ga sanda umar ya zo mutane sun koma sun curi ya guda sai ya ce ma annabi haza umar ga umar nan tafi in yaridillahu bihi khairan in Allah yana nufin shi da alheri yaslim zai musulunta wa in yuridu bihi ghayra zalika in kuma ya nufi wani abu ne wani wannan da shi ya kun qatluhu alaina hayyinan to kenan Allah ya kawo mana shi har gida kashe shi zai mana sauki mun gano wannan da kyau ko in dai alheri ya zo da shi to shi kenan in kuma yazo da wata kishiyar shi ne ya tara ya samu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce i'izallahu ku yi mai izini fada khala umar umar yana zuwa sai ya shigo فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجامع ثوبه سي النبي يتشبكي ما حدر ريغن شاك وحمالة السيف كما يريكي كان ما takobin shi mun gano wannan da kyau dan in ka rike nan wajen madaukin takobi na abun nan to sai fizgu mun gano wannan da kyau ko sai aka rike makamin kuma aka rike wuyan shi faƙala sai ce ma an tabi muntahin ya umar wai kai wannan abin da kake bi kai lokacin za ka bari ba hatta yanzu lallahu bika min alhizi ba za ka bari ba sai Allah ya saukar maka da wulaƙanci ku mun gano wannan da kyau ku sai Allah ya tozarta ka za ka bari wannakal Allah madaukin sarki ya saukar maka da maruruwan bala'i mun gano wannan da kyau ko ba za ka bari ba sai haka ya faru Allah ya saukar maka da waɗannan abubuwa ma an zala bilwale da bunin mugera irin abin da ya saukar ma alwale da ɗan mugera mun gano wannan da kyau ko jama'a ku tsawa kallon wannan abin da kyau duk mutumin da yake adawa da addini wai sai su rika yin tasatturi da cewa su ba da addini suke fada ba su suna fada ne da wani wannan bala'in da Allah madaukin sarki yake saukar ma mutum wallahi shi zai saukar maka abin da ya fi ɗaukaka ya fi soyuwa a ranka shi Allah madaukin sarki zai danne maka domin shi ma abin da yake so shine bayan shi su imani ta ka bayan shi na samun matsala to Allah madaukin sarki sai yi maka abin da baka so alwalid dan mugera ba abin da Allah madaukin sarki bai mai a duniyan nan ba amma da ya sa adawa da annabi sai adawan ta zama da Allah yake lokacin da aka shirya aka je yaƙi munafukai suka ware suna zinɗan annabi da sahabbai da Allah maɗaukin sarki ya tashi sai mai da abin gare shi kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyin shi da manzannin shi kuke mai isgilanci amma aksarin waɗanda suka zaga shine sahabban suka zaga ai cewa waɗannan masu manya-manyan cikin nan waɗannan makwaɗaita ɗin waɗannan matsorata ɗin kaza kaza kaza kaza kaza saboda cin mutuncin waɗannan da yake dama aikin Allah suke yi to kai tsaye na kaiwa zuwa ga Allah da annabi da alkur'anin shi jama mun gano wannan da kyau ko? to kuma Allah ba zai bari ba shi yasa sai ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ba wani hanzarin da za ku kawo mana kun zama kafare bayan da ku masu imani ne to shi ne annabi yake gaya ma umar kai hankali wannan abin da ya sauka a kan wale ɗan mugera ya sauka a kanka waƙala umar sai sai na umar ya ce ashadu allah ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasulu na shaida kai bawan allah ko babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah malin ya ce wannan bayani ya zo a cikin littafin alkamil na ibn al-athir juz'i na biyu shafi na 84 da sira na ibn hisham juz'in farko shafi na 367 ina e na fassara gaba ne na komo baya ina fatan mun gane salon kawai karatu ne ba wai wani abu bane ma na ina nan ai tun lokaci ya fara samun matsala game da harkokin shi ai ai lokacin ne Allah ya saukar da menene fadarni wa man khalaqtu wahida ka bar ni da wanda na halicce shi ne kade waje altu lahu malan mamduda na bashi arziki ga sunan da yawa wa na shuhuda ga 'ya'ya burjik thumma yatma an azit. wai yana son a ƙara mai Allah ce kalla ba zai yiwu ba innahu kana li ayatina anida ya kangare mu ayoyinmu ina fatan mun gane wannan da kyau eh dama o oh, a za mu zo ai ina fatan mun gane wannan da kyau za a zo a karanta ko ko mu karanta ne jiya Umar yaron shi ne da yake zuwa kula mai da raƙuman shi da ƴan abubuwa na shi to mai gidanka kaga yadda Allah madaukin sarki ya durƙusar da shi ko to ka hankali saura kai shine ga mai ƙarara domin yana daga abin da Allah maɗaukin sarki yake ma ko da gwamnati ce ta yi ƙoƙarin fito na fito da addini da masu addini Allah maɗaukin sarki bai barinsu su kai labari su ya durƙusar da su haka masu kuɗi haka sarakuna haka 'yan boko da jami'an gwamnati duk wanda ya ce ma addinin Allah kule Allah maɗaukin sarki sai ya durƙusar da shi shi yasa duk wanda yake son ya zauna lafiya harkan addini ko ka taimaka ma addinin ya ci gaba in ba za ka taimaka ma addinin ba ka kaga aikinka da bakinka ka yi gum shi wannan gum ɗin shi ma laifi ne don dole ne sai ka taimaki addinin Allah in baka taimaki addinin Allah ba baka da amfanin cin moriyan kayan Allah da kake yi mun gano wannan da kyau ku zai dauki mataki a kanka to shine yake gaya mashi wannan kai hankali Umar da ya ji ya san kuma abin da ya faru ai kuna fahimtar wannan da kyau shi shine sai musulunta sai mi kauyaye ba Allah ai shi Walid dan Mugira wulakanta ya gaba ɗaya zamu zo mu karanta tarihin shi in muka zo tarihin Khalid ai shi mahaifin Khalid ibn Walid ne ko mun gano wannan da kyau ku mahaifin shi ne zaka zo ka gani haka Allah madaukin sarki yake harkar shi wannan an yi an yi da shi yayi yaki an yi an yi an ja shi an rungume shi ya subuce ma annabi za ka zo ka gaba irin godon da annabi bai da su ba wallahi malam sun kisi aka rabu da su yawa gari yawaya in ka ji ana ambatan waɗannan mutanen sai dai ambace su da cewa Allah wadare ba wanda zai ambaci waɗannan yana sa albarka yana cewa mutanen kirki ne abin yabo ne hatta kafiran yau ba wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma su waɗancan kafiran don ba ka ji wani kafiri ne yana yabansu gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya manta ambatansu wallahi ba abin da za ka yi Allah maɗaukin sarki ya wanzar da kai ya sa maka lissanu sidikin harshe wanda zai ambace ka ambato na gaskiya tsakani da Allah Allah addinin Allah kawai za ka yi kuma ka yi a bisa yadda Allah ya ce a yi da manufan shi in ka kiyaye wannan ku, Allah ka koma kai kwanciyanka wallahi ko kana ƙarƙashin gado ne a can Allah madaukin sarki sai ya dauko ya dauka kaka ka'idan shine kai mai aikin shi kawai to shi ne yake ce mashi wallahi Allah zai maka abin da yana mai gidanka ina fatan mun gano wannan da kyau Za ka yi mamaki nan da yake ta addu'a Allah ka shiryar da ɗaya daga cikin umarawa biyu Umar ɗan Khattab ko Umar dan shi kanshi Abuja al'umar ne amma da a tantance ne sai zurka ce mashi Amru ko mun fahimci wannan da kyau ku an hisham to ai shi abu jahal kawu ne na sayyidina umar domin da uwar umar da abu jahal uwarsu ɗaya ubansa ɗaya kun gano wannan da kyau ku kawun shi ne mutanen maka mafi aksarin su fa ƴan uwan juna ne fa in aka bi ta nan wajen kawai sai ga an haɗe a can in aka biyo ta sai ga an haɗe a nan amma tare da haka cin da harka ce ta addini ta taso Allah sai ta zo ta hada su gaba daya Allah ya kiyaye mala yace wa qad aslama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi dhul Umar ya musulunta ne a watan dhul-hijja a asatu sadisa minan nubuwa a shekaran annabta shekara shida mana annabta na da shekara shida Umar ya musulunta ana ta cin kasuwan musulunci su abubakar sun tsufa a musulunci sannu ya musulunta wa huwa ibn sittin wa ishirina sana a lokacin ya ɗan shekara ishirin da shida kaga yaro ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yake son zai kawo fatarnaka dama waɗannan ku to ko ku dafe su ku koya masa addini ko shaɗan ya dafe su ya koya masa tsiya ko mun gano wannan da kyau ko domin ya daga cikin lokacin da yake jin karfin shi tabar gaza ba irin wanda ba zai ce zai yi ba wa aslama ba'ada khamsata wa arba'ina rajulan wa aslama sai aka samu an musulawa ba'adu bayan musuluntan Umar khamsatun wa arba'ina rajulan mutum arba'in da biyar wa ihda ashar mar'atan da kuma mata sha ɗaya musuluntan umar gaba ɗayan waɗannan kawai sai suka yi gayya kawai sai suka musulunta umar ya ɓara ƙofa kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa a wasiƙan annabi yake cewa in ka musulunta to za ka samu Ladin dubun da suka biyu bayanka in kuma ka zama get na hana mutane fahimtar addinin Allah to duk zunubin waɗannan arisiyina sai an kifa su a kanka shi sa kada ka yadda wani ya kauce ma addini ta ka kowane ne bar shi abin da zai addinin ba naka bane na Allah ne jama mun gano wannan da kyau ku kaga Umar waɗannan suna son su musulunta amma suna tsoron abin da zai faru domar ya musulunta duk sai suka biyo baya kun gano wannan da kyau ku waka sabal islamu Umar Umar sai ya ribaci musulunci sai ya ribaci Umar sai zama mai kaman kayan haja na tallata addini wa zadal islamu kuwa bi islamihi sai musulunci ya ƙara ƙarfi da musuluntan umar wastabshara bi islamihi ahalus sama hatta mutahalittun da ke sama sai da suke murnan musuluntan umar qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce lamma aslama umar nazala jibril yayin da Umar ya musulunta sai Jibril ya sauka faƙala ya Muhammad laƙadistar shara ahalus sama bi islami Umar hatta mazauna san mai gabaɗe sun ta murna da bushara ma junansu sakamakon musuluntan Umar sai dai wannan ruwaya ibn Maja ne fitar da ita ruwaya ce mai rauni shekul Albani ya raunana ta a cikin ah, da'if na Aljami'u Sagir ibn asakir ma ya fitar da ita sai dai ruwaya ce ba tabbatacciya ba amma manzon Allah ya yi bushara ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum